أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta 28 ga watan safar alif da 430 wacce ta yi daidai da 23 ga watan fabrair shekara ta 2009 cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi al'aqidatu a tahawiyya littafin da yake karantar da mu tauhidi da kuma mahimmancin tauhidi ga rayuwar ɗa musulmi karatutukanmu na baya da muka yi mun yi bayanin cewa abinda Allah yake nema a wurinmu a farkon rayuwarmu da ƙarshe shine tauhidi Allah yana cewa walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at duk wani annabi da yazo abinda yake kokarin dasawa a cikin zukatan mabiyansa tauhidi da tauhidi ne mutum yaka zama musulmi sannan da rashin tauhidi mutum yakan zama kafiri abinda ake neman mutum ya koma ma Allah mahaliccinsa da shi subhanahu wa ta'ala tauhidi wa inna min shi'atihi la ibrahim إذ جاء ربه بقلب سليم إلا بنا أو kuma illa إلا من أتى الله بقلب سليم ashe kenan tauhidin nan shine ake bukatuwa a wurin duk abin ka tara duk abinda ka mallaka duk irin bautan da kai in dai babu tauhidi tattare da kai kayi wani aiki wanda Allah zai ce da kiran alkiyama wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura satuttukan da suka wuce mun yi bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine cikamakin annabawa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin muhammadun rasulullah وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد شيني تكمكين النباوة sannan muka yi bayanin cewa shi ne shugaba na duk wani mai jin tsoron Allah muka yi bayani cewa shine shugaban manzanni saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita wasu abubuwa akan wasu abubuwa daga ciki ya fifita wasu annabawa akan wasu annabawa تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات sai muka yi bayani don mutumin da zai zo ya yi ikirarin annabta bayan annabi sallallahu alaihi sallam wannan ba musulmi ba ne wannan awa bata ce wannan da awa san rai ne saboda an riga an kulle annabta da zuwan annabi sallallahu alaihi sallam wa kana shi annabin ya ba mu labari alaihi salatu ya ce alkiyama ba za ta tashi ba face sai an samu wasu mutane sun fito suna kirarin annabta a lokacinsa an fara samun musailima wanda har in ba manta ba mun yi bayani ya rubuta wa shi annabin takarda alisalam yake cewa daga musailima manzon Allah zuwa ga Muhammad manzon Allah bayan haka na raba ƙasa biyu na sha ta rabi ta rabi kuma ta to wannan abu kiyama ba za ta tashi ba sai an ci gaba da samun wannan saboda annabi ya riga ya bada labarin haka sallallahu alaihi wasallam amma abin da zamu sani duk wanda ya fito ya ikirarin annabta bayan annabi wannan dama ba shi da al'umman musulmai ba tare yake da musulmai ba don wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana bayyana al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira sannan muka yi bayani annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda aka aiko shi zuwa gare mu mutane an aiko shi zuwa ga aljanu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan yahdi ila ar-rushdi fa amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada a can kuma yace wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله أتكن أينهم الجنة سوما أنسى ما سدعوا سننكما za a zo a yi takaddama ran alkiyama Allah zai tambayi aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum kusuna alaikum ayati a can kuma ya yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala da mu da su zamu ce eh an aiko mana annabi ashe kenan kun ga kamar yadda aka aiko annabi alaihi salatu wasalam zuwa ga mutane an aiko shi zuwa ga aljanu yau kuma insha Allah zamu ci gaba wa innal qur'ana kalamullah alqur'ani magana ce ta Allah ma'anar Alƙur'ani abin karantawa an samo shi daga qara'a ya qara'u qira'atan maqru'un ƙur'anan akan kuma ce ƙuran. wato ainihin babu maddi sannan Allah wani zubin yakan kira alqur'ani da sunansa fa'iza idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa idza dhakarta rabbaka fil ƙur'ani. وقرآنا فرقناه إن هذا القرآن يكن كراشي da sunansa وإن كان da yadda bayani Allah ya kira alƙur'ani da sunaye hamsin da biyar a cikin alƙur'ani wani zama ya ce mishi alkitab alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wani zubin ya ce furqan tabaraka alladhi nazzala al-furqan wani zubin ya ce hadith fama li ha'ula'i al-qaumi la yakaduna yafqahuna haditha wani zubin ya ce mau'iza ya ce shifa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un to abin da muke son mu yi bayani القرآن magana ce ta كلام الله magana ce ta Allah sun kamar yadda ni ألا ما ينا ma yana da magana أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله الله ينادى مغنى وكلم الله موسى تكليما وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله maganar Allah salamun qawlan min rabbir rahim innal ladina yashtaruna